Aka sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan labaran. Shugaban hadakar Swiss tare da tawagarsa na ziyara aiki ta kwanaki uku a Nijar ta ranar jiya a bayan ganawar aiki shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya jaddada muhimmancin wannan ziyara. karfafa kwarewar mata wakilan jama'a na yankin maraɗi a makon da ya gabata kan jagoranci da matsayinsu da rar da ya kamata su taka domin kula da ƙananan hukumunsu a da kyau a rahoton na musamman kuma za mu kawo muku wata marubuciya da ke rubutu da harshen hausa a sajida alhaji saidu kule To madalla yanzu ga labar naku daki-daki shugaban haɗakar Sise nyazio kasis ta da wata tawagar da ke kunshe da shugabar majalisar Sise Madam Irene Kalen da kuma shugaban kungiyar agaji ta CICR e Peter More na ziyara aiki ta kwanaki uku a Nijar tun ranar jiya. A jiya tawagar ta je fadar shugaban ƙasa inda ta tattauna ta da bangaren kasar Nijar. A cewar shugaban kasar Nijar Bazu Muhammad wani wannan ziyara ta aiki ta sada zumunta ta zo lokacin da ake bukata. Bazu muhammadu a cikin rahoton Habibu Garba. Kun zo kan lokaci a shekarar bana, shekara wadda a kanta muke da ƙalubale biyu. Na ɗaya, rayuwar da muke ciki da ƙalubalen tsaro. Na biyu shine ƙalubali mai alaƙa da matsalar ƙaramcin cimaka da ya abku sakamakon samun damana maras kyau. Muna da ababuwa da dama masu buƙatar a kai musu agaji da gaugawa. Mun girka wani tsarin fasali, aiwatawa ta gaugawa. Muna zuba kuɗaɗe masu mahimmanci da daga bitalmanin ƙasarmu. To amma dangance da bukatoti da aiwatawar wannan fasali muna bukatar taimakon dukkan abokanan hulɗarmu ta fuskar kaiwa jama'a agaji ta kowane ɓangare da kuma kawo tallafi ga dukkan sassa daban-daban. Ci gaban karkara, noma, ruwan sha, tsafta, bayar da ilimi, ba da horo ga aikin hannu da kuma bisa rarrabar ƙananan hukumomi. Kun shahara ga batutuwan jagoranci a hakika ma bisa batun rarrabar ƙananan hukumomi. A karan farko ne wata wani shugaban haɗakar Suisse ya kawo ziyara aiki a Nijar a tsawon kuma kwanaki uku na ziyara tawagar na fatan zagaye Nijar domin ganin halin dangantakar ƙasashen biyu da ta taso asali tun a shekarar 1978. Tawagar ta ji maraɗi a yau da safe kuma a gobe za ta je a gadas bisa manufar ƙarfafa hulɗar kasashen biyu. in Nyazo Kassis shugaban haɗakar Suisse a cikin rahoton Habibu Garba. Wannan ita ce ziyarar mu ta farko da sunan shugabancin tarayyar ƙasar Swiss a Niger. Ina ganin rana ce mai matukar mahimmanci. Muna tare da tawaga mai mahimmanci za mu kwashe kwanaki uku a tare. Muna ziyara za mu tattauna mu ci abinci tare kuma za mu ziyarci cikin ƙasar Niger. Domin a sani abin da Swiss ta yi da ƙungiyar Kurarush ta yi a tsawon shekaru arba'in da biyar. da kuma hulɗarmu ta ƙasa da ƙasa da ta girku a nan Nijar yau shekaru 44. Kuma abin da ya haɗa mu shine amintaka tsakanin al'ummomi biyu da suke da bambanci da suka daɗe tare kuma kowa yana da mahimmanci saboda duniya ɗaya ce cikinta ne ya kamata mu rayu. Mata wakilai 200 ne na yankin Maraɗi suka samu horo a watan Janairun da ya gabata kan jagoranci matsayinsu da rawar da ya kamata su taka wajen kula da ƙananan hukumominsu a cewar Madam Muhammadu Sa'a Janjuna a mataimakiyar magajin garin sai sabuwa ta biyu. Wannan horo ina da muhimmanci domin yawanci daga cikinsu sabbi ne a cikin aikinsu duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. a matsayinta na zababbiya kenan aikinta ne ba da shawara a zaman tattaunawa da zababbu suka sanya hannu da maza da mata zababbiya wakiliya ce kuma ta al'umma in dai an zaɓe ki kar ki yi aiki wa jam'iyyar ki Aiki zaki ki wa al'ummar da'irar ki don ci gaban da'irar. In dai an zaɓe ki, ke madubin dubawa ce ga sauran mata. Don hakan, ya kamata ki yi aiki wa mata har da mazama, amma aikin wa mata zai fi yawa don kwato hakinsu, Don shi ne wa'adin aikinmu na shekarar 2016 babu mata da yawa, don haka ba su yi aiki da sunan mata cikin ɗakin shawara, amma a yau akwai hiye da mace 200. Domin tallafawa 'yan mata a cirozerin da suka fita daga makaranta ko ba su taba zuwa makaranta ba domin su samu aikin yi, wata mace mai aikin hannu ta birnin ta buɗe wurin koyon aiki cikin gidanta 'yan matan na koyon saƙa ɗinkin da kuma ƙera wasu kayayyaki na daban. Da mumuna Amuchuku na ganin na fatan taimakon hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu domin ƙara kyautata aikin nata duka a cikin rahoton Ahmed Fela. ayyukan hannu da yawa ne muke yi muna yin aikin kaba fayafai abubuwa da yawa ake sarrafawa ga kaba muna yin aikin rini muna yin aikin tricotage muna yin kutir dimkin daruruwa duka wannan muna yin su muna koya ma yara an mata suke ba su da aikin yi suna zawa nan cikin gidana ina koya musu kayan aiki su ne masala su ne ba mu da su aiki ba a ba a samu kadan kadan kadan kadan ne saboda wani abin ka yi shi kan ka saida shi ka dade ka tunda yana wa ma wuri ne zaka kai ka doko shin aka saida ka kai ma mutumin nan kudin kuma kai ka zo da ka zamana ka yi kwallo yana eh, da cooperative ta ma daidai ita ce muke aiki da ita to laga ba mu samu tallafi wanda suka tallafa mu har yanzu Ƙungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa masu shigar da ka da fitar da su sun yi wani taro a makon da ya gamata a nan birnin Yamai kan maganar ingantacciyar takardar fakcir sartife a wajen 'yan kasuwa ya kamata gwamnatin Nijar ta kawo ƙarshen wannan sabuwar takardar biya. Alhaji Sani shekaru da ƙarin bayani. sanadin wannan abin shine akwai wata mashin da aka kawo ma 'yan kasuwa su sa wurin aikinsu abinda duk ka da yana gwada ma 'yan to shine suka ce shi wannan abin ba su da shi ba tunda mai zuwa wurin wani ya ɗauko kaya yana biyar dala goma ko dala ashirin an ka sami shi wannan mashin bai ya aiki yanzu masu kantuna kantuna suka aika ma amant akwai mai dai miliyon san kisan mil akwai mai yan miliyon akwai mai 3 miliyon saboda bai sa mashin ba to saboda shine matasa ya mai suka ce su wannan ba su amince mishi ba yau ba su amince mishi gobe ba to alhaji ba hakkin kasa bane ake so a hidda ta wannan facture certificate mu hakkin kasar mun yadda mu bada shi saboda duk wanda ke sana'a in bai hidda hakkin kasa duke shi ba ta ci gaba me a yi shi da irin yadda ya kamata da dai karhinka ai kaga sun tahi maradi sun tahi da magara sun tahi tawa bayan da an ka ba su amsa ta tun da abin bai yiwuwa to anan an zo an fara nyamai an samu mutane dole dole kaga duk kasu yin tsada yanzu Gaggauta zuba jari domin kawo ƙarshen kaciyar mata shine taken ranar duniya ta yaƙi da wannan al'ada da ake bikinta kowace ranar shida ga watan Fabrairu. An jihar har yanzu ana cin karo da kaciyar mata amma duk da haka a matsalar na ja da baya a cewar shugabar kungiyar Koniprat Madam Abdullahi Hamsatu a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Ta bangaren kaciya wa mata, a shekarar 1998 ne karo na farko da suka ba da yaduwar al'amarin. Nijar sai ta kawo kashi biyar bisa ɗari. Sai a shekarar 2006 ina gani an samu kashi biyu bisa ɗari. Shekarar 2012 sai aka samo kashi biyu da ɗigo biyar bisa ɗari. UNFPA ce ta yi wannan lissafi a matakin ƙasa sai ta samo sakamako a shekarar dubu da goma sha ɗaya na sifili da ɗigo bakwai bisa ɗari. Kenan abun ya yi matuƙar ragewa amma abun da ke akwai shine a ɓoye akwai bambance-bambance akwai jahohin da ba a ma mata kaciya akwai kuma wasu jahohi da ƙabilu da aka gano har zuwa kashi goma sha uku zuwa kashi sittin da biyar bisa ɗari na yaɗuwar al'amarin amma yadda da masu kaciya ɗari suka aje wukarsu sun ɗau alkawarin ba za su ƙara ba amma suka ce bayan hakan da mi za su yi rayuwa to nan ne tare da tallafin abokanan hulɗa ake ba su wasu 'yan kuɗaɗe don su samu su yi wasu ayyukan samar da kuɗi. Daga ranar 1 zuwa 6 ga watan Fabrairu aka gudanar da bikin fina-finai kan 'yancin ɗan Adam Fifido karo na shida a nan birnin Yamai. an ba da tukuci da dama daga cikin babbar kyautar umar ganda da ta je ga mai shirya fina-finai na ƙasar demokradiyyar congo baidare yakuba hamani shugaban bikin fifido a cikin rahoton zainabu abdu saidu 13 trophées ont été donnés. Tukuicin ganima goma sha uku aka bayarwa waɗanda suka ci nasara daban-daban. Babban tukuicin tukuicin Umar Ganda film mai lakanin suna Olai film ne na ƙasar jamhuriyar Congo. A cikin kwambalar film mai dogon naɗi a fuskar kwambalar film mai nanatar tarihi dokumantar mai dogon naɗi film ɗin zandar na Aisha Maki 'yar ƙasar Nijar ita ce ta samu wannan tukuicin. A fuskar gajeren naɗi kan almara fiction film ɗin Niger ya samu film mai lakanin Akel Pri a wani farashi na Anatoni Serge Nasser. Tukuicin karamin nadi mai nana ta tarihi Niger Bubakar Jingarai ya same shi da film Insa Le Patrieur da ya samu tukuicin farko a Côte d'Ivoire a yayin haduwar Club Ivoire. A déjà été premier aussi en Côte d'Ivoire lors du Club Ivoire. Nijar ta zama ta farko tare da lambobin yabo da ta samu daga cikinsu ta zinariya guda bakwai, ta tagulla guda goma sha bakwai, sannan ta azurfa guda takwas gaban kasar Cote d'Ivoire da Burkina Faso a gasar karan farko ta Open International J2 ta Taekwondo, kwamfalar da ta gudana daga ranar biyar zuwa shida ga watan Fabrairu a Palais de Venefugie da ke nan birnin Yame. Nijar mai karbar bakuncin ta gabatar da 'yan wasa maza da mata 254. madalla sai kuma mu na musamman a Nijar duniyar littattafai maza ne suka mamaye ta musamman ma a bangaren rubutu a cikin harsunan gida sai dai a waɗannan lokuta na baya na ana samun wani yunkuri na mata wajen rubuce-rubuce da harshen gida da Alhaji Saidu Kule da aka fi sayin da 'yar matan Nijar 'yan 'yar mutunan Nijar na daga cikin sabbin marubutan ta fara rubutu a shekara ta 2017 tana da littafi 13 na 13 dan mai suna wata kokuwar Talata Abdul Bahar ta hira da ita. Yaushe ne kika fara rubuce-rubucen littafai? Ni dai tun ina ƙananan shekaru na ina da sha'awar rubuce-rubuce. Eh, karance-karance da nake yi yasa na ji ina sha'awar kwatantawa. To rara ɗaya sai na kwatanta da na kwatanta sai na haɗu da mutane da suka taimaka min. Saboda a Nijar akwai marubuta da suke da rubutu suka san adabi sannan suka san eh, girman rubutu kuma suke rubutu da soyayya da ƙaunar rubutu. To alhamdulillahi sun taimaka min. Wane irin amfani kike samu a cikin rubutu? Shi rubutu yana da amfani. Amfanin rubutu shine saƙo ya isa ga al'umma, wato su yi aiki da abin da ke ciki. Mai kyau sannan su nisanta da mummunan ciki. Don me cice rubutu? Gaskiya ba don nishaɗi kaɗai muke yin rubutu ba. Shi rubutu ana yin sa ne domin ilmantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa, tunatarwa, haɗe kuma da nishaɗantarwa. Sannan rubutu yana da ƙarfi sosai, to ai takensa alƙalami ya fi takobi. da alƙalami ana iya wanzar da maslaha a cikin ƙasa. Wani irin kira ne zaki a matsayinki na mai rubutun Hausa? Da wannan muke masu roƙo zuwa ga manyanmu. Lalle lalle mun cancanci tallafi daga manyanmu domin muna ba da gudunmuwa ga al'umma. Ba soyayya kaɗai rubutu ya ƙunsa ba, dura ita ce jigo amma kuma akwai saƙonni da muke isarwa na koken 'yan ƙasa ga gwamnati da kuma gwamnati zuwa ga 'yan ƙasa. Sai daga ƙarshe ina kira ga manyanmu da su ƙirƙiri wani abu da zai ƙara fito da baiwar mu cikin ƙasarmu da zai samu ma mu ji muna da gata a cikin ƙasarmu. Ko za ki iya karantar muna wani bangare na dai daga cikin littafin naki? Zan karanto kaɗan daga cikin littafi na mai suna wata kokowa. Wato kuɗi ne ya kashe na arziki don karya karyar bikin nan. wato katin nan kaɗai ta caje shi kuɗi don murnar wannan ranar sai yake ganin kamar a mafarki har sai da muryar 'yar tonan sililin dangin nasu a shagwabe uwar 'yar triyas ta ce yanzu babu kana kallo suka gama dunguri na daga faɗin wannan yar maganar fi sabilin layi ai bidi'a ba kyau dan asirinmu ya tono Allah ne yake son mu ko To gaisuwa zuwa ga duka waɗanda suka dafa mini gabatar da labarun yanzu bari haɗa ku da Aminata Abubakar wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Kalangu. Adifa. Tare Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.